To da wahala ya kici ya saboda an tara 'yan siyasa a wurin nan wanda kusan rabin su ba su da gaskiya. An ka tuna yadda aka zaben wannan shugaban dattawan an yi ma wasu shige ne da kudindini aka yi sauri aka naɗa wanda ake so saboda ana ganin kamar shi lawal zai samu kuma da ɗaurin gindin da vidmark domin baya son a ya samu ƙarfi da karsashi a cikin majalisa Dokta ganin cewa shi wannan sabon shugaba ba daɗe da kammala waɗannan zaɓaɓɓukan ba ya fito ya ce abin da aka yi ya bi kundin tsarin mulki saboda aka ya amince da waɗannan zaɓe da aka yi. Me yasa kuma ake samun tangarɗa irin wannan da har 'yan majalisa za su ce su dai har yanzu dai wannan abin da ba su gamsu da shi ba. To 'yan majalisa dole su shiga shin kansu. Shi ɓangaren zartarwa na shugaban ƙasa ɓangare ne daban. kuma yadda shi ya ce ba zai sa baki ba ya bar su har aka kai ga nan lallai abubuwa sun tabarbare sannan kuma ita jam'iyyar apc ta yi wato ta makara kafin ta ce za ta gyara yana al'amari. Ganin cewa demokaradiyya ake a wannan majalisa kuma zaben da aka yi shi ma demokaradiyya ne yan majalisa masu rinjaye saraki suka zaba tun da masu rinjayen su ne suke majalisa a lokacin da aka wannan zaben. Eh, hamsin da bakwai cikin hamsin da bakwai nan nawa ne NAPC me yasa ba a bar NAPC din ba kusan hamsin ko kuma arba'in da bakwai da suke can ko hamsin da ɗaya da suke can suna ganawa da Buhari su shigo majalisar su tare da yan uwansu kusan nawa ne kusan arba'in da wani abu ne yan majalisar yan majalisan PDP hmm. a cikin wannan zaɓe. Amma da suna da suna nan ɗan ai da haka dai ba za su samu jaye ba. To a bar su su zauna mana su zaɓi wanda suke so a gani me yasa aka hanzari aka shiga da kudindini yanzu da su 'yan majalisar eh, dattawa din da kuma shugabannin jam'iyyar ta apc yadda suke tunkarar ko yadda suke fuskantar wannan lamari suna yin shi yadda ya kamata bai kamata ba ya kamata su su jawo 'yan uwansu su apc duka mambobin su duka idan sun ga za su yi mana mutum baya a su yi mashi su bi shi a majalisar wakilai shi ma din aka ga ba wanda jam'iyyar apc take so femi bajabe mila shi aka zaɓa ba yakubu dogara aka zaɓa amma shi me yasa wannan bai tada ba eh to saboda duk yan majalisar wakilai suna wurin suna so ba sa so sun zaɓen nan kuma an ga cewa eh, majority wanda suka yi zaben nan dogara suka zaɓa. To madalla Dr. Usman Muhammad kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa a Najeriya. Mun gode sosai Dr. Da to kowane martani jam'iyyar pdp za ta yi game da wannan batu na bukola saraki ga mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa adamu maina waziri zai ce wani abu waziri menene wannan jika ka dawo waɗanda ake ta yi ne to bayan um, bello wannan abu fa eh, dole a fuskance shi akan cewa siyasa ne eh, kuma shi siyasa a yadda ya kamata a fahimta shine ba ka da maki dindindin kuma baka da masoyin na dindindin hmm. sai dai biyan bukatar ka ta zama ita ce abin da za ka yi ta fafatukan nema an waye gari mu pdp mun yi asarar shugaban ƙasa gwamnatin tarayya da aksarin jihohi hmm. ana nema nuna kamar an gama da mu sai muka samu ɗan sukuni don allah ba zalimin kowa ba ne muka samu ɗan ƙofa a muka sa tsohon ɗan pdp ya zama shugaban majalisar da taɓai hmm. muka sa ɗan pdp mai ci ya zama a mataimakin shugaban da taɓai wato dai zargin da 'yan apc suke akan cewa ko ka kitsa duk waɗannan abubuwan hakan ne ai siyasa ne ko ba mu ba ko ba mu muka yi kuma daman a siyasa idan aka yi maka shari sai kai jamhuru yanzu abin da muka yi apc sun yi mana shari sun kwace mana gwamnatin tarayya da sauran wurare hmm. mun kuma mun musu jamhuru mun kwace majalisar da tabai kuma eh, eh, malam rabi musa ban kusan kwanan ne bar pdp ba ka ce kwanan ne ba pdp eh malam musa rabi ko kwanan ne bar pdp hmm. da yake koke koke dan yi goje kwanan ne bar pdp da yake koke koke duk wannan abu kai eh, abu ne na siyasa na samun fage ya za ku jawo buko lasa da ke dawo pdp na na ce za ku jawo buko lasa da ke dawo pdp ai mu buko lasa da ke dawo pdp ne a yanzu <laughs> na pdp ne Alhaji Adamu Maina Waziri kenan na jam'iyyar PDP mun gode sosai Maina Waziri. To masha Allah. Jama'a har yanzu manya a jam'iyyar PDP da ke hamayya a Najeriya. Ba su shiru ba game da korafe-korafen jam'iyyar APC mai mulki a kan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. ga ɗaya daga cikin mambobin kwamitin amintattu na pdp sanata walid jibrin sanata me za ka ce to wato zan cewa a nan shi ne mutane ɗorawa kansu ya kamata su ɗorawa kansu aikin majalisa aiki ne na musamman aiki ne wanda aka ba mutane hakki su zo su yi wannan aiki na majalisa mu ma mun yi shi saboda haka shiga ƙasar landar da mutane suke ta yi ba daidai ba ne wato abin lura shine mutane su san majalisar tana da haƙƙi tana da aikinta wadda ya kamata ta yi fati ita ma tana da nata haiki da aikinta wadda ya kamata ta yi a fati duka 'yan majalisa daga fati suka fito amma kuma fati takan eh, lura da yanayi da yadda abubuwa suke da yadda zamani yake su yi tagatsantsan na abubuwa wadda ba zai bata al'amura ba alal misali wato a nan mun mu na pdp mun abin da muka ga ya kamata idan mutane suka lura da muka yi na haɗin kai Eh, muna so ne mu ga mun haɗa kai na 'yan majalisar nan wannan ya taɓa wannan ya taɓa a haɗa kai a yi aiki yadda ya kamata kada a matsa a cikin irin wannan abubuwan a yi a yi maneji mu tafi mu ga yadda ƙasan nan za ta tafi yadda za mu mori ƙasan nan yadda al'amura za su canza mana yadda za a yi aiki ba tare da wata rigima wanda ake ta yi a majalisar yanzu ba ni ban ga amfanin wannan rigiman ba ko kaɗan. Madala sanata walid Jibril ke na jam'iyyar pdp mun gode sosai sanata gaba da na sanu muhammad zakwato kyaftin sanu muhammad zakwato kyaftin sanu muhammad zakwato kyaftin sanu muhammad zakwato kyaftin sanu da yaki zakwato Mama. Mama.